فأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل قراتم من رياض الصالحين أنا مثلا جمعة لكي أنقر دوبيني أنا جميل سيولا yau insha Allah karatun mana na Riyadu Salihin insha Allah za mu yi darasi na hudu bayan dogon hutu da muka yi kuma za mu tashi babu karamatil audiya'i wa fadlihi wato babin da ke bayani akan karaman waliyai da kuma falalan waliyai a ah, suna wa jama'a sun yi imani cewa akwai waliyai sannan kuma sun yi imani waliyai suna da karama suna da karama gaskiya ne wani taka gaskiya ne kuma akan samu wani wanda ba taba ganin karama ba amma ba za a yi ta wani sai ba ta bayyana ba ne ko kuma yadda wasu suka ɗauki karama ba haka ne take ba asalin karama amru ne ya zaharu amru mazarikun lil'ada ya zaharu ala yadi wani min auliya illa wani al'amari ne da al'ada yana da wuya yi ya keta al'ada ko al'adan ta bai yiwuwa amma sai ya bayyana a hannun wani wani wani ake ake cewa karama wani abu ne wani zai siffantu da shi ko ya yi shi wanda al'adance bai yi ba amma ba mustahili ba kankari yana iya tsoron shi amma al'ada ta kan kore shi sai bayyana hannun mutum wanda ba annabi ba ya ce wannan ai karama ce karama ce ta waje mai da aka ruwa sosai na umar ya tura runduna ta yaƙi zuwa ga wani gari kuma ya shugabantar musu da tsariya amma amma daga madina ya kaji yana cewa Aljabala, aljabal ya tsariya ya tsariya ku taho wajen dutse taho wajen dutse kuma sautin ya je musu har wancan garin suka ji suka bar ainihin inda suke suka dawo zuwa su domin abokanin gaban su kama wannan karama ce daga cikin karamomin wuri wani waje za ka samu karamarsa shi ne amma addu'a shi mu mujabu da'awa ne wato in dai addu'a to Allah ya rasa za ka da yaro ki Allah sai Allah ya biya wa wannan bukatu ne wannan mu ja mujabu da'awa wanda ake amsa wato ainihin addu'arsa to kowa da irin karamarsa wasu malamai sun sassauta imamun nawawi a 24 hours sau da yake cin abinci da wasu ka ce ta wannan ma karama ce ta wani a yi ni da dare za ka ji abinci sau ɗaya ko ba ka damuwa ka daga hankalin ka ba wani malami ya ce a wannan zamani yana daga cikin karamomin waliyan ka zama mutumin keke, ko da yadda zamanin ya ɓaci yadda addini bai damu mutane ba za ka yi ce ga wani nan shi ya kaurace wa sabon Allah ba ruwansa da zinace zinace shaye shaye babu ha'inci babu sata babu shan giya duk abubuwa na haramun ya ce sai dai sallah da abubuwan da Allah wajen wajabta masa na aji wannan ita kanta ma karama ce kuma wannan abun ita ce alamar cewa mutum shi wani amma idan abun da yake sabawa al'ada ya bayyana a hannun annabi sai a ce masa mu'jiza amrun qarib lil adati yadhharu ala yadi man yad'i ta mujiza al'amari ne da al'adar yi yiwa amma zai bayyana a hannun wanda yake dawon annan da shi kuma yana samun ƙalubale ne wani sai ba zai imani ba sai an kaza shi nan annabin sai roƙi Allah sai a yi kaza kamar taguwan annabi salihu wannan karama ce taguwa ta zero a dutse ko sandan annabi musa in ya sake ta ta zama ciki ko ya buji kogi da ya ta kogin ya zama kamar da mu'izozi wanda suka bayyana wa matsala ta ba a kwarai suka kalubalance shi ya tsaga wata shi ba ya kai irin goma sha hudu kuma ya addu'a watan ya tsage ta ya faɗi a wannan dutsen ta ya faɗi a wannan dutsen ko ya tsunsa su dinga ɓuɓɓugo da ruwa ko kuma ya sa tsakuwa a tafin hannunsa sai tsakuwa su dinga tasbihi subhanallah subhanallah wa bihamdihi ana ji ko ku tuttura dibino ya yi magana da shi da sauran wasu abubuwa da suka bayyana ko abinci ɗan kaɗan manzala ta sama iya addu'a sai zo mai yawa sun sama da dubu su koshi wasu bashi a yadda yake bai canjawa wannan duka karam abin da mujiza ke na annabawa sai isa na warkar da makaho yana warkar da kudu da addu'a a izinin Allah to amma idan wani abu wanda yake ba na kara ba abin da ya bai ba na wanda ya saba al'ada sai ya bayyana a hannun annabi ba annabi ba kuma ba wani ba wani shaki sai wani abu wanda yake al'adance bai yiwa to da biyu ne ko zai zama tsafi ya yi ya yi muku ba ido ne ba ku sani ya yi tsafi ne ko kuma wani tuwa-tuwa ya muku kamar yadda wasu suke shafa wani abu a jikinsu sai su shiga wuta wuta ba za ka kona su ba wani abu suke shafawa a jikinsu don sai baka sani ba sai ka ɗauka karama ta irin ta wani sai sai ne shauki sami sai mai ya nan sai su zo ka shiga ruwan zafin nan ko zai ko ko bare ko na zuwa ta kasa to ko ya zama tsafi ko da ma mutum matsafi ne yana shirka ya kaucewa hanyar Allah zai iya har wasu abubuwa ya sihiri sai ka ga wasu abubuwa suna suna bayyana a hannunsa wanda al'adar ta bai ko kuma ya zama istidiraji mutumin banza ne amma sai karama ta bayyana masa domin a masa ta halala a tara masa laifukan da zama ibtilahi ga al'umma ya bada su kuma zaton su karama sai kawai yayi kuma alhalin kuma ga Allah ne ga dama hakan ta bayyana ana iya samu wannan a cikin al'umma kuma babban misali ma shine dukkan kaga da yanzu ba mutum kirki wani kafin amma zai ce sama ki ruwa ta ke ruwa a ce zai ce tashi sai tashi to za ka abubuwa da yawa suna bayyana a hannunsa wanda al'adance ba sa bayyana to amma istijiraji za ka dukkan wani dukkan da ya zo ko ba babban ba ya dan zo wani abu ya bayyana masa kuma alhali yana kan bata yana kan shirka da bid'a wannan istidraji ne ba ba karama ba wanda bai sani ba haka sai ya shi saboda bai san waye wali ba wali kamar yadda dangiji ta ala zai gaya mana a cikin wannan aya bari mu karanta daga aya Allah ta'ala da kansa ne bayanin su waye wali yayi imamu nawawi ce sallallahu ta'ala ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سورة يونس بني ثلاثة آلاف بثورة ربكم إن أولياء الله حقيقة وليا الله لا خوف عليهم ba su da tsoro a tare da su a lokacin da za su tafi lahiya. wala ya zanu kuma ba sa bakin ciki lokacin da za su mutu na yabuwa da duniya dama ai tsoron mutuwar da kake yi karkade ka shiga wuta ko ka shiga wani azaba na kabari ko mutum ko yana da tabbacin da ya mutu a janna zai tafi shi ko kuma akwai wasu da kabari na daula na nan duniya na jin daɗi kana bakin cikin rabuwa da su don kai wani yin Allah ne in ka zo da suwa ba za ka ji fargaban zuwa lahira ba ba za a nuna maka gidanka na aljanna kafin ba. sannan ba za ka ji bakin cikin barin duniya ba saboda ni'imomi da za ka tarar a lahira sun fi na sun fi na duniya wannan sifa ne na waliyai suwaye waliyan wanda yake hawa sama ba tsani mai taka ruwa da kafan sai wuce taka kuku ya wuce tsallaka ba cikin ruwa ba shi ba ne ko mai alfahari cewa shi waɗi ne shi mutum kirki a allazina amanu an yi tare da su ne wanda suka yi imani wa kanu ya taku kuma suka kasance suna tsoron Allah sun yi imani kuma suna tsoron Allah wannan su ne waje Ya imani ga tsoron Allah sai Allah ta yace lahu bushra wannan suna da albishir fil hayati duniya ana rayuwar su ta dunya za mu so albishirin sun zo mutuwa da gidajen suna aljanna za mu so albishir a mafarki wato abin da mafarki na gaskiya ne da ya gan shi a aljanna ne ke ya farki ya gan shi a aljanna ko da shi shi ma a aljanna ko kamar shi wa da akira kuma a ma suna da albishir shi ne wato aljanna ba sun tashi daga kaburburan su a ce ga makoman ku aljanna ne ga hanyar makoman ku ana maku albishir mala'iku na maku albishir la da rikar mati Allah Allah Ta lafi babu canji ga kalmomin Allah ba canji ga alƙawarin Allah ba canja ba tun da ya ce wani ya aljanna ne ko kuma aljanna na su ذلك هو الفوز العظيم wannan shine rabo mai girma mutum ya zama waliyin Allah saboda imaninsa da tsoron Allah sa kuma ka kashe tafi aljanna wannan ayan ta yi magana ta yi bayanin wani waliyai da kuma darajojinsu ala inna auliya Allah auliya Allah al auliya jam'u wali jam'i ne na wali waye wali shine mumini mai tsoron Allah inda Allah ta alladina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani suke jin tsoron Allah sai malayan suka kafa ka'ida suka ce kullu mu'minin taqiyin fa huwa lillahi wali dukkan mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne dukkan mumini mai tsoron Allah in ka da imani ka da tsoron Allah to kai waliyin Allah sai dai takan wata tafi wata wani ya fi wani zama wani ina ya yi imanin ya tafawa imanin ma hawa hawa ne kai da kanka ka san wani ya fi ka imani sannan kai da kanka ka san wani ya fi ka tsoron Allah ya fi ka zama wani Ko da haka ubangiji ta yana cewa inna akramakum inda Allahi wa taqakum mafi darajar Allah ne wanda ya fi ku tsoron Allah saboda haka muminai ubangiji ta Allah ya kasa su kashi dukkanin su masu imani ne masu tsoron Allah ne amma kowa da matsayinsa yake kuma auratan kitaban nabi nasafaina min ibadina ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد bin سابق بالخيرات بإذن الله Allah ta lafi mun gadar wa alƙur'ani waɗanda muka zaɓa daga cikin bayu. mu kaga zaɓaɓɓu ne musulmi ke da ne. zaɓaɓɓu sai ce daga su akwai zalimu su ne ga don kankansa ya yana cuɗanya ayyuka masu kyau da mara kyau yana sallah yana azumi amma ka samu kuma yana saɓa wa Allah yana shan wani abu mai maye ko yana zina ko yana cin haramun ko yana ƙarya da sauran abubuwa ne wannan mai zanen da sake kenan sannan akwai muktafidin wanda yake tsaka-tsaki ya nisanci sabon Allah ramu yana aikata duk abin da ya waje ba a kansa amma ba ya kokari wajen yin nafi fili irin azumin ta ɗauki irin kuma nafi fili haka da karatun ƙura'an da zikiri ba da kokari a wajen amma dai duk inda aka ce kar a ga musulmi ba za a gan shi a wajen duk abin da ya waje ba kuma a kan musulmi yana yi yana yi ga mutum kirki ne shi akwai kuma sabiqun bil khairat wanda yake rige-rige wajen ayyukan alkhairi shine wanda ya bar sabon Allah yana aikata wajibi sannan yana aikata nafi ana samun sa da ƙarin sallah da ƙari na azumi na tasawuri da zikiri da karatun wa'ani da sadaka da sauran mu'amala mai kyau da kyawun ɗabi to wannan shi ya fi zama wane za ka duk wanda ka ga tsoron Allahnsa ya kai da imaninsa ya kai ga ya ƙauracewa abubuwa da Allah ya haramta kuma yana yin abubuwan da Allah ya wajabta kai ma yana yin nafin filima da tsawo yana ƙara ayyuka na lada da dukiyarsa da jikinsa wannan karkar shakka waliyin Allah ne ko shakka babu ne na amanu wa kanu yattaqun wali aka nan muqtafin na Tsakiyar. wanda shi ma ya bar abubuwa na sabon Allah yana yin abubuwa na wajibi to shi ma waliyi ai wani ya zo ya tambayi manzon sa ya ga masa abin da ya ba sai ya ga masa hukuncin musulunci ya gaya masa sallah ya ce su kaɗai salloli guda biyar ya ce akwai wani ya ce sai dai za ka yi nafila ya ce masa azumi a na ramadana akwai wani sai dai ta tsauri zakka akwai wani sai dai sadaka ya gaya gaya masa ya ce wallahi ba za ka ƙara ba a kan wannan ba za ka yi ba iya mu zai yi manzala kuma ya ce in dai da gaske yake zai shi aljanna wata rana da kan aflaha in sadaka ya samu babban babu karshe ma wani ba zai tafi aljanna kai tsaye ina da imani yana da tsoron Allah bayan abin da zai sa Allah ya kushi da shi baya baya ayyuka na harama ina yin na wajibi to shi ma ko shakka babu wani ne wani uku shi ne wanda za ka same shi wajen aikin ibada a masallaci ana tare da shi Allah ina azumi ramadan ina zakka amma ba kuma an je wajen saba Allah za a same shi wajen tashin kokarta ko cin haramu ko yin shi ko ni abu to da kai na yin abubuwa na haramu ko shi wannan za a ce masa wani, ko ba za a ce masa ba za a ce masa wani mutlakan ba amma za a ce yana da wani nau'i na wani tara mai ma'anar nau'i na tsaga yana da wani yana da imani da imanin ba shi karfi yana da tsoron Allah tsoron Allah bai da ƙarfi kuma an ce allazina amanu wa kanu yattaqun kuma imani nan hawan hawa ne dama na wani ya fi na wani tsoron Allah hawan hawa ne na wani ya fi na wani to shi ma ba za ka cire masa wani kaka ba sai dai shi baya baya ke cikin waje yana da wani nau'i na waje kaka nan waye wanda kuta kuta baya da nau'i na waje kaka shine Shi ne makiyin Allah wanda bai da imani bai da tsoron Allah ko kaɗan. wani shi ne makiyin Allah isa wani ta lati ya lalina wa za ta tafi aduwi wa aduwakum awliya farko yi makiyana da makiyan ku masoya makiyan Allah so ni ne so ne kafirai wai nan ba waliyan Allah amma musulmi wali waliyan Allah ni. sai dai wali takan wani tafi ta wani gwargwadon imaninka da tsoron Allahnka gwargwadon walittakanka kuma ne fi ka imani da tsoron Allah to ya fi ka zama zama wani kuma ko karama ta bayyana masa ko ta bayyana masa ba shi wani shi wani sai ma mali duk wani yan Allah ya sai ma ba shafi an ce ka wani karama su ba za ka iya ba za ka iya ba da nawa ka sani ma wani yayi ba wai ba su da shi wani ba ta bayyana ba ne bambancin mujiza da da karama ita mujiza ita mujiza bayyana ta ake yi don ta zama tabbacin imanin akwai sau da kawai lokacin ba kalubalantan annabin ake yi sai mujizar ta bayyana amma ita karama koyi ta ake ya suna koyi ta ba sa son a sani ko da su ba a ce mutane su bi su ba an ce abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsoron tsarkake kansu suna tsoron fitina Allah ta ce fala tu zabbu anfusakum wa ana bi man ittaka sai barka ke kawo nan ko Allah shi ya san mai tsoron Allah shi ya san mai tsoron allah? to kaga dole zai ce ni wali ne ga karama ta bayyana mini kaza ba wali wani ina da awon wali ta kare ni wali ne zai dinga koyo saboda tsoron fitina zai yadda wani suna kara ne yayi aka gane shi a yaman shi wali ne sai bar yaman ne yadda gono yi da ba kan shi ba har yaba duniya yaba duniya to kana sai wali ne mutumin kirki ne amma kana ko kana ganin kanka kai ba komai ba Abdullahi bin Mas'ud ya tashi daga wurin karatu wasu mutane su dinga min sa yuji yadda ake bin malami nan sai ya juya ya ce kuna da tambaya ne yanzu ce a sai ce sadu Allah ko komo fa ha zillatu litabi'i wa fitnatu lil mas'ud yace wannan abin da kuke yi kaskanci ne ga ni shi wanda ake bin kuma fitina ne a gare shi zai dinga jin kansa ya kai wani abu ai shi wani wani yin Allah na ruhu ana tamin sa wani bawan Allah ya shiga fitina ne ku koma ku koma amma kaga sai yana ta jawo mutanen shi yake nema su bi shi ma akwai alamar damna ko da mutane suna iya rutuwa wanda ba wani ba su dauka cewa shi shi wani ne amma kore su sun fi komawa cikin ko ba ka so suna ta yuyu dole dole bayan da ka iya amma ka da iko ai doka ka mai da su ke innahu dillatul lisabi wa fitatu ba shi mai bin ya zau kasance ana ta tunture shi ya nuna kansa shi wani iskini ne shi ba wani abu bane shi kuma wannan din ke dan ya sa masa din kansa cewa shi wani ne kai shi bawan Allah ne shi wani Allah ne har a zo ana maka sujjada ma ba za ka iya hanawa ba shirka ne wannan zana maka abubuwan da suka saba Allah masu maka wannan abun suna saba wa ubangiji ta ala kana gani amma ba za ka iya musu fada kai fushi akan abin da suke wanda ba da daidai ba saboda me saboda ladabi da suke maka na wuce gona da ilimi da karrama ka da suke da yadda suka dauke ka fiye da yadda kake sai kai ka inda Allah bai kai ka wannan duk harka ke ta ta bidiyoyi to me ma'anan waliyin Allah waliyu ne ma'anansa ma'anan wanda Allah yake so shi ma'anan waliyin Allah wanda Allah yake so habibullah ba wai wanda yake son Allah sai lalle dole ka so Allah wajibi amma Allah yana son ka don Allah yana son ka shine kololuwa laysa sha'nu an tuhibba inna mai sha'nu an tuhabba al'amarin babban awarin ba shi ne wai sai kana son Allah Allah na son ba. ka kai misali da ɗan adam a ce ga wani mutum nan kai kana son sa kana mutuwan son sa shi kuma baya son ka ina daraja shi haushin ka ma yake ji kai kuma kana kashi ka haka wahala ta same ka amma ka ce yana son ka kana son ka kenan. nan ne samun shiga din ka samu shiga wurin sa kenan za ka duk abin da kake bukata zai maka saboda yana son ka amma kai ne kake son ka baya son ka in ka zama ma sai bata rai ba ya da fiska. ba ka sha'anin Allah yake to me yasa kai kana son Allah a ganin ka amma Allah ba ya son ka kila akwai abin da kake wanda Allah baya so sai baka ankara ta kanmu amma Allah na son ka shike na yayi da kai don Allah baya da fasikai inna Allah la yarda an fasik ko da ka ubangiji subhanahu wataala in an ce yana son ka magana da Allah yasa lokacin da aka je yakin Khaibar dare yayi mazala baya shiga gari yaki da dare sai ce aje ai bacci sai gobe da safi amma ce gobe zan ba da tsintawa musulmi Allah yake son sa yake son Allah manzana sun haƙi son sai yake son manzana yau zan ba da tuta ga wannan mutumin shi zai jagoranci yaƙi shi zai rike tutan yaƙi haka je aka kwana ana tattauna kowa za a ba wa tutan nan kowa ne kowa yana son a bashi ta kowa yana son a bashi tutan me yasa saboda an ce duk wanda aka bawa Allah na son sa manzon Allah ta suna na son amma na cewa kai wanda yake son Allah da manzon sa sai ka tambayi zuciyarka kawai amma zuciyar ka kana son Allah da manzon sa don ba ba bakin ka ba ba abin da bakin ka yake faɗa ba ka tambayi zuciyar ka tsakani da Allah amma ta ce wanda Allah yake so wanda manzon Allah yake so wannan gaibu ne to da haka da safe kowa da wuri ya zo gaba gaba kowa yana son a bashi kuta Ina na mara ce ban taba tamma ban taɓa burin shugabanci ba sai a wannan rana ce wallahi ma kamar yankin imara ta ilayen wani yanzu ina son shugabanci sai wata to duk wanda aka ba wannan shugabancin Allah na son sa manzon Allah ta son nan in ji manzon Allah ta son shi kenan kowa ya yana daga kai haka ko za a hango shi sai manzon sama ce aina ali ina ali ina abi zalim haka shi kana take ali idan sana ciwo ita zo da shi sai aka zo da shi manzon Allah ya masa tofi idan sai warke kuma bai sai ya ba shi tuta shi kenan ya ba shi tuta ya ce ka je ka yaƙi waɗannan mutane alaritmic a kira su zuwa ga tauhidi sun amsa don masu amsa baka a kai wakari ga Allah na amsa Ko cewa Allah na son ka manzana na son ka shi ke mata yi da shi ne kowa na son a bashi amma ba cewa aka yi yan shi'a sun juya hadisin suka ce yanar sai na Ali ya fi Abubakar ya fi Umar da Usman ba ka wani ba cewa aka yi wanda Allah ya fi so ba wanda Allah ya ke kokinin dukkanin su Allah na son su dukkanin su waliye ne an tambayi maza su wa ka fi so a cikin mutane ya ce Aisha aka ce a maza ba yake babanka Abubakar kuma ka ya fi sama Abubakar ya bayyana to amma wannan wata maziya ne wata daraja ce ke mantaciya aka ba sai na arewa shine ba shi wannan tutar kuma almaziyatu la taqsabil afdaliyya cewa kana da wata daraja ta musamman ba nuna kafi sauran mutane don kana da ilimi ba nuna kafi kowa don kana da kuɗi sauran ba su da shi ba nuna kafi kowa don kana da mulki sauran ba su da shi ba nuna kafi kowa wannan wannan mabiya ce ko kai dokta ne ka iya harkar likitanci ba na kuma duk mutanen garin ku kafi su daraja ko sauran al'umma ko kai injiniya ne ko makamancin wannan wannan maziya ce ziya ce wanda ba ka kukulwa na gano abuwa da rike abuwa ba nuna kafi kowa in mutane su wani ya fi ka daraja za a samu wanda ya fi ka daraja to muhallu sha shi ne kowa yana son a bashi tutar saboda ne wanda Allah yake so manzala yake to wanda Allah yake so shi ne wani idan Allah yana son mutum yakan bashi kariya ga kowane mutum da kowane bangare kuma idan ka taɓa shi to Allah zai magani ba Allah zai karbi yaki kamar yadda ya tabbata a hadisi kudusi manzala kuma ce ubangiji ta da ce mana adani waliyan faqad ku bil harbi duk wanda yake gaba da waliyina masoyina ina san da shi akwai yaki tsakanin da shi a wata riwaya man azali waliyan faqad ku bil harbi duk wanda ya cutar da waliyina ina sa da shi akwai yaƙi tsakanin da shi kun ga akwai mancin cutarwa da ne da gaba wanne ne babba ciki gaba idan mutum yana gaba da kai dole zai cutar da kai amma zai yi waye cutar da kai kuma baya gaba da kai saboda mai gaba da kai shine wanda yake son kanin bayan ka ba son alkhairin kamar ma aka masa yake sharri kawai da zuwa kanka ina so ya ga bayan ka duk mai gaba da waliyan Allah mai son ya ga bayan waliyan Allah ya ɗaura tsamaran yaƙi da Allah wanda zai kai labari amma man azari wai wanda ya cutar da cutarwa Kuma ka ɗan ji haushin ka cutar da shi ai bana bara ce gaba ai bayan to shi ma ka ɗaura tsamara da yaƙin yaƙi da Allah Allah da zai barka ba zai rama maka da zai kyale ka ba in je ka cutar da shi idan in ya yafi maka za ka waliyin Allah Allah yana ba shi kariya ta kowane to yaya ake mutum ya zama wali shi ne zage da ibada ya ji tsoron Allah ya bar abubuwa da sabon Allah shi ne hadisi ke cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taqarrabu alayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها yace Allah bai bauta abin nan bawa na bai bauta min da wani abu ba sama da abin da na wajen sama farilla kiyaye farilla shine igon farko na ka zama wali kai sallah mai kyau alwalanka mai kyau azumi mai kyau aikin hajjinka mai kyau zakkanka mai kyau da sauran duk abubuwa na bin iyaye da sadar da zumunci da sauran da kyautata wa al'umma na wajibi ko wannan ne ma'auni na farko na zama wani. amma mutum da yake cewa shi waliyi ne amma in ya zo yana sallah kare ma bere rike sallah ba ba ni kuwa ka sallah su sallah ba su dauke shi komai ba zai zo ya nitsu yana zikiri amma an zo sallar farilla kuma kukukukukuk inda ya ga dama yake yin kuma babu abu da ya fi sallah babu abu da ya fi azu

إسباب الوضوء على المكاره وكثرة القضاء إلى المساجد وانتظام الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباد فذلكم الرباط فذلكم الرباط sannan nuna muku abin da Allah ke yi abu ke ke kankar zunubai da shi ba Idan ka daraja mutum da shi ba ka ce ba za ce ka alwala lokacin da ko lokacin sanyi ne ka tsaya ka ka taku zuwa masallaci mana masallaci ko a sai ke ka je kai sannan ka je kai sallah ka jira sallah kai nafila ka jira farilla ko kai farilla ka jira wata farilla a masallaci wannan shine zaman dago wannan shine zaman dago kamar kana jiran kofofi da gari ne kar abokanai da ba su su abuwa wanda jiran na yini sai ya fi duniya da abin da ke cikin kamar da zuwa ne ya ba da min fi sabila ya khairu min ad-dunya wa ma fiha to yace bawa na bai bauta min da wani abu da na fito kaman farilla ba duk da baya kiyaye farilla ba wani ba ne kuma musulmi ne yana da wani nau'i na wani daga awa ka tabbata wani musulman kuma da dole kiyaye farilla sannan sai ce bawa na bai gushe ba yana kusanta na da nafila har na so shi وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنصح حتى أحبه wanda Allah yake son shi ne wani, ai kai ta nafi ba farilla kai ta nafila sai har Allah ya tauka shi nan karɓar walina in na so shi zan kare masa jinsa da yake ji da shi ba zai ji ba sai alkhairi zan kare masa ganinsa ba zai kaza ba sai alkhairi sai ga uba da sabon Allah ya nisanta na gani da rai zan kare masa hannunsa ba zai kama hannunsa da wani abu sai alkhairi zan kare masa kawahuwansa ba zai ta kaji wani wuri ba sai na alkhairi zai ji wuri shari'a kuma yace idan ya roƙe ni zan ba shi ni ne min tsare shi da gwani shari zan tsare ba zan tsare shi da gwani shari kaga wannan shine shi ne wani to akwai bayin Allah na gari wanda in ka taba su ka taba ban ba yanzu da yawa akwai wadanda Allah yake jarraba su a rayuwarsu ta nan duniya sun shiga damuwa da tashin hankali da walakanta da sababin cutar da wani bawan Allah da suka yi Kuma su ba su sani ba sa iya tuna sun dauka kawai ba wani umarni sai Allah ya jarabe su suna cutar da bayin Allah saboda cutar da bayin Allah da kuma kila wanda kake tamani shi ba komai bane to shi wani abu ne a wajen Allah kuma ne zuwa hadisi rubba ash'aka a gabara madafu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarra yawa zaka samu mutum mai kura jikin kura gashin sama bai sake shi ba gashi nan in an zo shiga kuma ta ture shi ba da wuya ba kawai shi ba ba amma da yawani na kiran sai wallahi Allah sai ya yi bukara sai Allah ya yi don kare ka ba ni ce wallahi yau za a yi wa sai yi wa to ka je kana ta cutar da ban Allah baka sani ba ko ka daura damara da yaki da Allah ko da su ba su rama ba Allah zai rama musu ta inda baka kamani ta inda ka kamani ala inna awliya allahi la khawfun alaihim ba su da tsoro lokacin da za su bar duniya wani idan ya zo kan ya bar duniya ana haska masa makomansa ne idan mutumin kirki ne mala'ikan suna cewa ga can makomanka aljanna kaga dole shauƙin mutuwa mai burin zai mutu saboda an nuna masa inda zai je aljanna ne ake haska masa ita ai ina kallon kamar yadda a cikin ayan ta fara kaga ba da tsoron zuwa lahira ba da farka ba wani ma da murmushi yake tafiya sannan wala hum ya zannin kuma mutumin banza ne to nan ma za a nuna masa ya shiga tashin hankali kan ya mutu ya sa abin da zai tarar ba da tsoron da za ka wani da tashin hankali yake mutu shi yasa zo a hadisi man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi wanda ba ya son haduwa da Allah Allah ba ya son haduwa da shi tsaron hadisi shine bayani da ne da ba wanda ba ya son mutuwa Allah ba a san sama mai son mutuwa wa yake son mutuwa yanzu ana akwai da yake so ya mutu yanzu babu ba shi ake nufi ba annabi musa da mala'ikan mutuwa ya zo yace zai ɗauki ransa ya wanke shi da mariya ya sanda idonsa ya gama rokan kuma to hadisin bukari ya je ce ya allah bawan ka baya son mutuwa allah ya ja masa da idon idonsa ya ke da da matsayin annabi musa ka ce ba zai gaya masa ya shafa gashin abin nan da tsaniya duk inda ya shafa kowane gashi sai za a kara masa shekara shekara ɗaya ce bayan nan ba ya ce sai mutuwa ya ce ba ka dauke ni yanzu ba da ko shekara nawa ka za ka tafi to ba ana nufin wanda ba ya son mutuwa ba ko ana tsoron mutuwa wani abin da ya sake tsoron mutuwa a kullum yara ƙanana da ya bari idan ya mutu yanzu ya za su zama ya rayuwarsu za ta kasance yan ƙanana ƙanana yaran wani kuma saboda zunubansa wani kuma na ƙoƙarin aurensa an sa rana sauran sati dai a daura aurensa duk Allah ya so ko aljanna zai shiga zai ci a ne tukunna ya samu ya aure ya kare ne ga gafa in ya ga dama ya duk ba wanda ake nuna a lokacin da ka zo mutuwa ne za ka yi burin ka mutu saboda abun da ka hango na alkhairi za ka tana da maka alayya in ko mutumin banza ne a lokacin mutuwa ya ce kwata ba ya zo shi zai so ya mutu ba saboda an wanda ya hango na matsaloli ka zama waliyin Allah ta yadda za ka samu nitsuwa a lokacin da ka zo muku a nuna maka gidanka mai kyau a can sannan ba za ka yi bakin ciki ba a lokacin da za ka bar duniya ka gina gidaje kana da motoci kana da iyalai kana da dukiya kana tsoron ka mutu ka bar wannan dauda da ina za ka to don aka nuna maka gidanka na aljanna sai ka daina abin da ka bari na mai duniya za ka baki cikin barin wannan daular mu amma ba mutumin kirki ne kai ba to tunanin wannan daular da ka bari ka san abin da za ka karar a can yin ka zo mutuwa to sai ka baki cikin barin duniya saboda duk wannan duniyar ta yi masa kyau ai ya fi tsoron barbari gaba ko za mutumin kirki ne yanzu masu kuɗi sun fi kowa tsoron mutuwa da dai ba ku sani ba a sauran duniya tana musu kyau ne sun fi kowa tsoron. yanzu lokacin corona nan muku gani wani zai kulle gidan sai sai babu wanda zai shiga gidansa wani ya yi watanni ba mai shiga gidansa ya riga kulle ba su tsoron mutuwa da wakar wani yanzu ya sa masa corona ba zuwa jam'i ba kawai wani kuma tana ga kana da kana da an takura maka ma barka ka je ka nemi abincin ka kawai da duniyar da ba daɗin da take kana kana dan lallabawa ne dai kana ibada ka kawai to ko mota ne ta dan girgiza ka ko jirgi suka mai dan gira to shi kun ya fi tsorawa akwai wanda tsoro ne yake kashe shi tsoro wani abu ya faru kai baka damu ba shi ko ji tsoro ji kamar zai mutu ko zai halaka shi kenan sai zuciyarsa ta buga kawai to mumini bai da wannan fargaba in ya zo mutuwa ba da wannan fargaban la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to duniya ai ba ba ne manzo sun ayi ce duniya misalin duniya da lahira ba kaman ka je teku ne ka ta ya ka kafiri ko ka rage ruwan teku me yake kun allura saboda haka babu duniya ba a kwatanta ta da talakan yan aljanna yan aljanna talakan sa miskini wanda sai ya zama kawai ya kone a fitar shi daga wuta a je a masa wanka da ma'ul haya jikin sai tsiro kamar da yana da duniya da kamar ta goma duniya sau goma sha ɗaya shi ne gidansa a aljanna da dukkan nimomi da ke cikin so ina ga wanda kuma dama ma bai ratse wutan ba ma farko tun amma kan ya mutu ma ana masa albishir da gidansa na aljanna ana masa albishir kaga wannan shi ai gidajensa ba san ma mai misalin su so suwa mu'min allazina amanu wa kanu yattaqun masu imani kuma wa kanu yattaqun da suka kasance suna tsoron Allah wannan ta tafi na shirka wal ma'asiya suna tsoron shirka da sabawa Allah kaga din me yake da ai bare taba zama wani Allah ka je ka sawa ne a gaba a kabari kana ta gano kana roƙon kana masa sujjada wannan shirka ne wanda daga musulmi ko wasu ne waliyan zamani ka zai zama wali kana yin kana abin da Allah baya ko kuma Allah ya sauka don yana tsoron shirka abin da Allah ya fi yi inna shirka la zulmun azim zalunci ne fi kowanne girma zaluntan Allah ne kana son wani sama da yadda mu'minin suke son Allah kuma ka ka zama waliyin Allah ta yaya ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله kasuwani fiye da yadda kake son Allah kuma Allah ya so ka zama waliyin Allah da zai wuce dai a baki sai ka zama waliyin Allah a baki ga dinga cewa mu waliyin Allah ne mu masoya annabi ne masoya Allah amma a baki ne wanda ka sai wanda ya kiyaye shirka ya kiyaye sabon Allah abubuwan da Allah ya haramta amma da ya dauki na ba kawai ba ne shirka ba komai ba bidiyo nan ba komai ba kuma yau a zo a ce shi ne wani kaga wannan shi ne kalbul haƙaƙi yasa shafi islami jami'a ya littafi guda alfurqanu baina awliya rahman wa awliya shaytan kuma ji tsakanin waliyin Allah da waliyin shi. ko don wani ba iya bambancewa inda inda inda mutum zai zo idan samu dan bunnan buzu ya shiga wani daki da katon tarbiyya za a cikin tsayarwa ne na tawuri na wata guda duk da zai na yawo da katon tarbiyyarsa da da da alkebbansa da rawaninsa shi kenan ya zama wali a wajen mutane za ga yadda ake zuwa ana neman addu'a in nan za ka zama wali za ka saboda ba a san me wali ta kan ba wai a riga ba ne Allah yana son ado ai ado na laha jamilun yuhibbul jamal amma su ɗauka abun a shiga ne ka canja shigan ka kawai ka canja shigan ka kawai shike nan ka zama wannan. Ah. Allah zuciyan ka yake duba zuciyan ka ba wai zahirin ka ba inna laha la yanzu ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzu ila qulubikum wa a'malikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum wala ba duba suran jikinka da dukiyan yana duba mai dukiyanka ne da ayyukan ka duk wani wanda ka ji wali ne ko tsoron Allah sai dai tsoron Allah wani ya fi wani tsoron Allah wani ya fi kai ka san ka san sahabbai sun fi ka tsoron Allah to ka zama wali irin ba inna akramakum indallahi ataqakum wanda ya fi daraja wajen Allah shi ne wanda ya fi tsoron Allah wadda aka ce lahumul bushra fil hayatid duniya. suna da albishir a rayuwarsu ta duniya me albishir din shine bayan da muka yi dazu gidanka na aljanna aljanna za ka shiga ka hango gidanka na aljanna ko za ka ana wannan albishir ne wannan kamar yadda ya zo a cikin food pillar ko إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون wanda suka yi imani suka ji tsoron Allah suka dawwama akan dawa Allah ta'ala sun zo mutuwa mala'iku ne suke sauka suke sauka mutu. har ku ji tsoron zuwa lahira ba matsala kar ku yi bakin cikin barin duniya shaidin ce duniya Eh, muna muku albishi da aljanna wanda aka muku alkawari da dama an ce dukkan mumini mai tsoron Allah sakamakon da aljanna وعدة للمتقين وصاروا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الجنة أتى ليس دم الصورون الله وقوم الإيمان الذين أمنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا هاي إيماني كاجد ورون الله aljanna ce kuma haka Allah ya maka alƙawari za ta to ku yi albishirin da ku yi murna da alƙawarin da Allah ya maku na aljanna a lokacin da suka zo da zuwa za a bursa sai wannan ta ce albishir na duniya ne amma wasu malai suka ce albishir na duniya akwai a ru'uyar saliha wato mafarki mai kyau Mai yadda zo a hadisi abu darda ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi dangane da wannan lahumul bushra din ne yake mai ma'ana yace to ka min tambayar da ba wanda ya taɓa mini yace abinda ake nufi da lahumul bushra shine ar-ru'ya as yara yaraha al-muslim aw quradahu mafarki na gari wanda musulmi zai gane ko a gare masa wannan shi ma al-bishr ne kai ba ce kai mafarki ka ga ka a jannan ka kana tare da wani gobe ma jibi ma kai ai zaka dan samu zaka ji dadi amma in ka ganka a wutar jihar nan ba ko a mafarki ne ka zanka ka ga wuta a tashi hankali ya same ka kuma ne shi mafarkin sa ma rahamar Allah yake ruwa. ko wani ya gane maka wallahi na yi mafarkin na ganka a jannan ni kirki zai ga maka wannan ai zaka ji dadi sai Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar da wannan ga bushara ne a nan duniya babu karo tsakaninsa da wani kamar da hadisi ya tabbatar akwai wannan qur'ani kuma ya tabbatar akwai wannan saboda akwai albishi na lokacin na na rayuwar duniya akwai albishi na lokacin mutuwa shine na mala'iku wancan kuma mafarki kafin me kafin mutuwa kafin lokacin mutuwa wannan kuma lokacin mutuwa mala'iku za su yi maka albishi sannan wa fil akhirah suna da albishir a lahira albishir alahira shine mai shine albishir da aljanna a mutu albishir da aljanna idan sun fito daga cikin kaburburan an cire ransu a mutu albishir da yardan Allah cewa Allah ya yarda da su ya zo a hadisi idan mutum ya rasu aka tashi a kamari za masa tamboyi guda na guda uku man rabu ko ma dinu ko man nabiyuka me addininka waye annabinka waye ubangijin ka me addinin waye annabi me za ka faɗa dangane da wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amsa ce musulunci shine addina Allah shine abun bauta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo yana amsa wannan abun nan tambayan manzo kuma ya ce sai mala'iku su nuna masa gidansa na aljanna kuma za a ce masa da ka duba ka duba wuta ga can gidanka a wuta inda baka amsa wannan tambayar ba amma yanzu Allah ya canja maka ga can gidanka a aljanna sai ya sai ya rahu ma jami'an maza ka sai sai sai gansu suka ya hango na wato ya hango na aljanna yanzu an masa a aljanna sai tafi bayan ne bayan ya mutu wakan ya tashi daga kabari ma lokacin da ya fito za a tafi tsafaji alkiyama yadda shi ma a sake masa abishir akwai Asana'ul hasan as hasan yabo mai kyau za a dinga masa bayan bayan ya abin da bayan ya tashi a lahira ana taba yabonsa mutumin kirki bawon al mutumin kirki to shi yasa idan mutum ya rasu akwai ma albishir da ake masa a duniya bayan ya rasu ma sai kaga bayan Allah sun zo suna ta yabon ka kai wani mutumin kirki bawon Allah a dinga faɗan kyawun halayen mutum a dinga faɗan kyawun halayen mutum manzala sun ya ce duk wanda aka yi haka sau mala'iku suna cewa amin amin yasa da aka wuce da wata gawa a gaban manzala suna sai aka yi bita aka faɗi alkhairi akan gawa manzala suna ya ce ba ta wajaba aka zo aka wata gawa ana wuta da ita aka dinga kushewa aka dinga faɗan shari'a ce waje ba ta wajaba sai suna mara ya ce ya rasulallah gawa biyu kowanne da abin da aka faɗa a kanta amma kuma ka ce ba menene ba ne ne fa amma allazi asnaytum alayha alkhair faqad wajaba lahu aljanna wanda kuka yi bi alkhairi akan na aljanna ka tabbata wa amma allati afnaytum alaiha sharra faqad wajaba laha an wannan kuma ku faɗi sharri a kan ku faɗi sharri akan ta kuma wanda ka tabbata Allah yake an shi antum shuhada Allah fil ard kuma yake don Allah a bayan kasa kaga ka mutu a zo ana yabon ka ana faɗan kirkin ka shi ma ana albishir ne amma albishir ne ake yi wa ila kai baraka san ana nan ba amma bishir yan uwanka za su samu nutsuwa mutum ya rasu a zo ana faɗa yan uwansa suna ji ana yabon sa mutumin kirki bawan Allah za su samu nutsuwa iyalansa da yan uwansa da to ba mai samu wannan fa sai wanda ya rike addini nan tsakaninsa da Allah ka gyara imaninka ka zama mai tsoron Allah kuma tsakaninka da Allah duk abin da ka sa riya a cikin ka babu tsoron Allah ne duk abin da za ka yi don wani kake yi ko don a san kana yi ko kai ba mai tsoron Allah bane ba za ka shiga cikin wajen Allah ba don ya fata aiki yake gaba daya wahala kawai suke shan ba za ka sai ka yi aiki irin aikin lahira ومن أراد Abuwa وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا sai ka aiki irin na lahira aiki don Allah a bisa da shari'a ta ce to za ka wa fil akhirah a lahira ma suna da albishin sai aka ke la tabdila li Allah. babu canji ga kalmomin Allah ana nufin babu canji ga alkawarin Allah Allah ya yi alkawari muminai bayin Allah na gari masu tsoron Allah waliyansa za su shiga aljanna Allah ba zai canja wannan ba inna wa'ada lahi haqqun inna Allah la yukhlifu al-mi'ad alkawarin Allah gaskiya ne Allah baya canja baya saba alkawari tun da yayin muminai alkawarin aljanna za su shiga ba mai canja alƙawarin Allah Allah ba canja alƙawari don canja alƙawari wannan kankanci ne ko ga ɗan adam kace ka wani alƙawari za ka bashi dubu ɗari ka zo ka karbi dubu ɗari da yamma dauka sai ce zo sai ake kafasa wannan kankanci za ka yi masa kaza kafasa wannan kankanci amma an kace ba zan baka ba ba zan baka ba ka kai fushin nan ke da maka sai daga ba ka ce zo ka karba dai wannan kuma abun yabo ne ba zan baka ba sunansa wa'idi ba wai alkawari ba ne na rukuni shi kana iya saba shi sai ka samu lada amma zan baka ne alkawari in ka saba shi kuma shi wannan alhaki za ka samu na gulki ne ko kanci to Allah baya saba alkawari amma yana saba narko akwai wanda yake zai musu azaba in sun yi kaza sun kaza in sun tuba kuma Allah sai ya jaje ko an je lahira Allah ga dama ya ce ya ce musu ga shi ya ce wuta zai sa su yin sun yi kaza ko su kai kaza amma sai Allah ya fi musu kai ka yi wa wani wani ya maka wanda zai ka dau alƙawar ka kai zaka zaka masa azaba ko zaka daure shi zaka ka fasa shi wannan ba wai gaskanci ba ba fi wani haka ake afuwa ne kuma ne ce wa inni idza au'atuhu aw wa'atuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu mawqit wani ba larabe ce ni ne wa mutum alkawari ko na yi masa narko na ce zan walakanta shi na kan cika alkawari ne mai kyau da na masa ne alheri na ce zan masa sai masa wancan sharin ko sai fada shi to Allah da zai maka alkawari na abu na alkhairi sannan kuma ya yanzu ya fasa ba ina Allah ba ya saba alkawari shine la tabdila li kalimatillah babu canji ga kalmomin Allah shine alkawari na ubangiji subhanahu wataala da yi wa bayan kuma Allah baya canja labaransa ai don labari in ka soke shi ko ka karya ta kankare da ce ji an yi ruwan sama a yola sai wani ce ji an yi ruwan sama da ka ce na fasa faɗa ba ruwan saman ba don ya kai nan? ka karya ta kankare kenan Allah baya haka duk labarai da zai bayar na gaskiya ne ko wanda suka faru ko wanda za su faru a nan gaba baya canja duk mumini mai tsoron Allah dan aljanna ne ko shi kenan magana ta kai la tafila bi kalmati ai la nashali akhbari Allah babu babu sokewa ga labaran ubangiji Allah ba abin da zai iya yake soke su to sai Allah ta ce zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo babba a cikin shiga aljanna bayan rayuwar ka ta duniya babu rabon da yafi wannan ko akwai shi ne mafi gaskiyar abin da mutum yake nema ke shi ne wanda ya maka zame shi ba kayan zara, amma duk rikicin duniyan nan da wahala da kasha da walakanci da in a ƙarshe ka je ka shiga aljanna shi na ka samu babban rabo kamar yadda Allah ya ce faman zuhuziha anin nari wa udkhila ta faqad faz kuma hayatu dunya illa mata'ul ghurur wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka sa shi a aljanna wannan ya samu babbar rabo rayuwar duniya dan rayuwa ne dan kadan mai ruɗu don haka nisanta ka a wuta ka shiga aljanna ke na mu duk fafutukar da muke ke duk wani wa rashin garanti din nan kawai kai ta ibada ka ji tsoron Allah in ka shiga aljanna duk wata wahala ta ta kare maka ni kinimomi kawai wanda ba ta ba ta yake a kuna malahu bil mufa to zaka ba zai kare ba har abunda. nan so me ya kamata mumini ya zagi dan tsaye ya zagi dan tsaye wajen gyara imaninsa da tsoron Allah sa don ya zama wani Allah kuma ba sai an zo ana nuna kai ana cewa dai Allah ba ruwanka ka da Allah ne ka imanin imaninka har Allah ya so ka ka bar abin da Allah baya so Allah sai so ka sai wa Allah abin da yake so Allah ya so ka shikenan duniyar nan in ma baka same ta ba dai lahira zaka same ta shikenan ka ba kuma duk abin da ka samu a duniya in ka je lahira ka shiga azabar Allah wallahi aikin kaza da ma baka same shi ma da yafi ma muna fata Allah ya kara mana imani kara mana tsoron Allah ya samu daga cikin waliyansa na gaskiya wa الله وسلم وبارك على النبي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh